misiliyarin kuma tu man sarki to kan naman ka ta alati adu misiliyarin ko kila sallallahu alaihi wasallama ala la jumla mata na la kila misiliyarin ko kila sallallahu alaihi wasallama ala la jumla mata na la kila da ala dalila fasi kiso nemo ni barko jama'a anin ala bundon kaulu anin akomo anara sabin yimmal anin momo bulata wonno makuken da barola o jannin ɓe ñola julo jolanuga men na alama ala en mbulawo molu kono yoɓo taala baɗi misilimolu baɗi lamoyrlalu naata muronnankotenke kana na programme o to kanna walaji ɓe kitabe o to min keta umdatul ahkam من كان عليه كتاب من كان عليه برنامج من يعلم إكافة برنامج الحديث ميراث النبي صلى الله عليه وسلم حديث برنامج kila sa sallam ala hadiyo ala tarambulo ala kando silomin aya walan ayatu manto bulu ikamenta momo nin alay manta ben ike singolo silo min kan ika fo ko kila ala hadiyo walla kila ala sunna alayhi salatu wassalam aɗum misilme kilinneti je men se fangano ala tara ala dinoye to kendeyarin ala dinoye to abulu fereng awlay ko sunna o kila ala hadiyo walla kila ala sunna alayhi salatu wassalam wole mo diino famoji so kumote wole mo ñinde ko diino acca sahayanola men kooma ita ko olla sunna ɓawo kiilanatar sa sallama ɓurkan karandi ka arjana silota kayita ndinna e dari ten mbadum misri men ikane e koɗi ni ko sunno ikane e koɗiyana wole mo ñinti ko min naata ka arjana silota kayitandira ay kandasi ay kando men ta ayatuy ɓulu o kando silo men sifatandi arjana e kafo wole ko a sunna mbadi misri mawɗo لوتنو ولا دامن تمت اللوت باب الحيض كتاب تيولا باب الحيض غاية دي من محيضو تيجي حديث فلو من آناتي وبندات ولم حديث فانسا من كنت جوت كتابوتو نا عائشة الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليست بالحيض أي في رواية إن ذلك عرق وليست بالحيض فإذا أقبلت الحيض فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي فاغسلي عنك الدم وصلي فاترك الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي na aisha da yin hadithu badin wulu badin silmolu ako fatima binta abi hubaish sahabiya lamati anata kila kan sallallahu alaihi wa sallama ko kila ko kanyin ka bawo sahaba lu tarta radiyallahu anhum ardahum ibu kamalu nyinna ka kila nyin ka alayhi salatu salam kol la kol men ya lonko ila dino abe dendi wolela bawo muslimo inyante malo satu na kila fina a kun malomu bundalet sa sakun ni da mati limaniya kun limaniya mu talada jamalti malo fana mu tala bundaleti me yalon ko ayni limaniya bakele limaneya kon bari hani o beelade malo na kela itin ba mbaadi misilme ila dino iman mellon je na malu da pour ka karo ke kewola bawo ala subhanahu tabaraka wa taala la yastahi min alhaq alamin fawmun daman soti aka bukan malu abukan ngoma yin kammala ko ka tonyata ka koin abadan ala bukan ka tonyata ka koin kammala iman yanna malula lakin mai yin sahabiyan yanna takila kan kanyin ka akai ko inni usahabu fala atuhu da mu musulmi musulmi yalan ko nga to haydo jala wato wati mbe wulu yelo nyi mbajo e mbe mbe mbe nka aw ŋa fo ñama istihada wala mo yelo men yanon ko atemu sasala ti atemu kuraŋol ti atemu kuraŋole ti ateni yili so manke kilenti musolla aɗo men ikaji bari istihada wala mo yelo men yalon ko aka tubbola abuka kuntu ika fo walla al istihada musoñin kokkila sa sallam akayinte mo wolti wati wati yelo ka tunnala doron abuka bo abuka kuntu fere fala atuhuru mbuka seneya afa ada usala ako kila muna fo مسألة تجيبا كلا كايكو صلى الله عليه وسلم لا كايكو آآ آه آه. كانا تجيد إن ذلك عرق بريكا ومن جتن إكا ويلو من جتن أكايكو عرق يلي سلو لممي يالونكو يلون ينكنا ولتو كروا قطمت وليست بالحيضة أمنك يلسو يلو ينتي أمنك آد يلو ينتي من كان مصول كان كروكري إلى آدو من إدالتالا قال له صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بحيض ولم يلو مساسالة لم نالكو رحمهم الله يكون فولا يلسو أكمن على آدير من أكاج واتي واتي وكبو أولو نيانو فانو أترولت ولم أكونو يلو نين كبول فريباتر لكو ñinka yelo coté wa men fo ni yalo julo tata a suruntuta a mankuntu wo yelo e ka fo wala damu istihaba akaye ko womu yele bor silole ti men ɓe wulu fa fango bantala a baye duumalale amanke wulu ñango ñin kono yalo akaye yelo ka nana wolto mu na walatinna kaye ko walakin niyaji wato minna niyaji wato minna fa idha aqbalat alhayd nin tumala minna haydo nate kan fatruki sala isa salota yatuje bisa salon yin ta ya tuki. riwaya ya kula ko walafin da isala ƙadarar ayyam allati kunti ta hiru na fiye. Wani mu ni ya yi ni ya loje, ta kawo wato min na. A ya tara nun itarta ika salo tuge, ika salo tuge tilin nan gamo lula kono. Itarta nun ni la ado na ta tilin lulu lamu, tilin wuro lamu, ai kuntu ni aɗo nata karkoten til lulu til woro o sifa walla til woro wula ay kuntu walla wo jong men ɗoyata wuti men siyatote o kola inatana ñi yeloje yelome yalonko yelo julu kuntu balole mate aka ne kan akaye koye ɓe munekela iɓe salo tulaji ni yelo dati delo datitay wato men ne iɓe salo talale yatuje ya konti ye kontiro ñinta yalondi ila ado kan ado be ya ko itartanu ni yelo bine kan memu yele sahayari moti memu yele yeloti ada yelo nyin akane kan tilo nan kamolu mennula ebo walla taala ni yewolu suman ye konti ya kasabi ya sarotu je woti tilolu nyin qadra al ayyam allati kunti tahidina fiha tilolu men nan kamo itartanu jannin sasa bine kai ka haido je tilolu men akai be walla taala ya sarotu je ثم اغتسلي وقولا يفنكو يكو وصلي وقولا يسلي وقولا يسلي ثم اغتسلي وصلي فإذا أقبلت الحيض فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي فاغسلي عنك الدم نيروا آية وقتما كايكو نيو تاتو تنبو مننا إسي يلوتا ياكو إفنبلا وقولا يسلي رواية فولو ولمو إسي جنابكو إسي جنابكو نيه جنابكو يسلي wala koto mu ñinti ko ite hadiso ka men fo wole mu amunto muso ñin ka men fo aka men fo kila sa sallama ko aka yeloje yele julu kuntubaro men kana kan birawo fo kila kaya ko fo silam be salotula jeele ba bawo aɓe sabatirin diinoto misilmeya diinoto komi so naɓaala haydo naala haydoɓe ke ka wato men na a haramuta kan ne ay naalo akaka salolake anna e saloke alhaaloñi ñama fango aɓe junubo aɓe wolo sotolaje ibuka fo salote mutala bari wo aɓe junubo ɗo sotolaje bawo mu alhala jumni jami'a ko salo haramu ya ta kanne ayake abo alhalo A nyam abo le nyama lonna kunda to ko be kammenni na yin men foten e be yin fanan na ko misilme kunda to misilme londa kunda to konin ay salotu je wa men nula tilolu men ala ado nata kan ay yeroje na ay salotu je o lu men ayetu je ta wani julo jola fere ananete wol julo ananete jola ha lonna kunda ta be kambendi wala fana men ke khawari jolti men ya lon ko wolu e jen keta to nya silo on da malaka ari ko nyen tawo jol na ba sawla misilme kunda to misilme kunda mu me be kew e be kambendi ko saloro men julo ya muta ngama ke julo fawti bar saloro men ya tara al halu ni nyama amanta wa saloro nyin e jola fere kullum na ga kan min fana ko ni muso ala ado na ta kan su mafanan a manyan na ka suŋo ñinta kaaɓe naa ɗum alhaalooñi ñaama wata koye kammente ñaamen ko a a ay salo julo salo me yamuta a maŋ na wo juloojo da eɓe kammen nin na ko suŋo me yamuta a yaataro tembo la aɓe haydoo ñinna a ñanta wo juloo ñinta la ley kaajo itan ñulla ɓe ɗen ɗin kiitol men kito ɗen ɗin kiitol ɗol men ɓe ɗen ɗin musowla men yaron ko a aaɗo ñin a ba jee ka wato min na kiitolu men ɓe wala bari saying na da me yalon abu abuka kuntu ko ni sahabiya ta min ku kira ya jaŋ salallahu alayhi wasallama ko a ka fi yeloo jela waate waate kira ka sa sallam folo folo a ka ko wo maŋ ke aada yin ñinti ka wuta ka koyindama folo folo a man ke aada yin ñinti ŋa yitandi le ko i boodulaalu faŋo fatatol ko ya ye a ko lati na kira ka yele siloo le mu min man ke wulu ko ne yalo ti min kana a ka ko innama ma irkun walaysat bilhaydo a بالحيض ke wulu ينجلون ينتي na yalon ko na ado tu musoy saye ni wo yelo nyin na te yelo kuntu baro men kana yelo silo nyin na ayanta muna kala kila ka sallama na na te kan yelo yin man kuntu bawo wo tembo nyin na imari se sula nyin na kalon jumale mu hayroti jumale ki hayroti men mu ba bawo hayro wato la amanyen na sunna amanyen na salila istihada wato la anyanta sunnare anyanta sallah anyanta sunna anyanta sallah sai ke bondi nyota mun ta kila sallama kai tala ko inyanta yasalota yake nin mbo men na ila haido la wuto banta haido la wuto dala na banta nyaadi de wala ye tilol ta ye konti tilol men ya lon ko ita fanon ika haido je walla ni haditho ni na ta gibe badi muslimin إبا ترلا كلنا نياي تنديكو مسومن كي يلكون تبالو جدم الاستحاضة إلى تنيار من يمن كاجه أبي ترلا الحالة ناني دوكين أبي ترلا ولد إما أن تكون مستحاضة معتادة مميزة أكثر موتي ما يعلمكو آدو ترتاب لجن ينسى سائرو بنا كان ولما دلتك على يلوج على آد يلوج كرو كرك يلو منجي أي آدو ستلا درتك هاج منا tilnan kamule mu jama jama aka ke wolet a warama aɗo mandingo ay aɗo sotola mumayisa ayuban wala ko ñinti ko ay ke mu fananti ɓe ya lon ko naye ñiyere da je ake bondi A ase wulu yen ase ase asala aɗayero ni ñiyere tiñare mo nayeje ase bondi ñooto ni womu lonnaɗo ɗo oɗo yawi tandi ko aɓe tamala aɗole la aɗo ɓe ya lon ko a dalta ka wola ke kukila ko sahabi sahabiya yin yamin sallallahu alaihi wa a kayan ko ye salotu je tilolula la tilolu min idalta yaro yin kane kan tilolu min na idalta ka salotu je yewo tilolu ñinta yi konte salotu je o kola tenten ila yi tenten ila salola ni salwata o salwati sita e saldiyo mota ya sali idan wani moti ma yalon ko ay aɗo a aɗum fana lu yelolu bondiñoto nakita mooti walla fulañoote mustahaba mutada gayre mumayis yele tiñaari ho kana kan bara aado sotore bara may yeɗoolo ame bondi ñooto woni foro beeɓe dipen lamula kan wala mo aɓe taala aaɗole kan aaɗo men a dalta ka aada yelo ñinje mento men mo yiɗi soñinde aɓe wol taala aya continue wa banta a yejanaɓa ku a ala salolo ta a yeeke soɓanjan wole mum ate yerore gondi ñowto maraman aɗo soto koma si keno moti mi ya lon ko e yiliso aba dati dulat misalu fe usudinno te mi ya lon ko adatala mathal o tembola lonnalu ko e kaɓe mbarala men naƴa wolem attamis madama ay yerolu bondi ñoto ay ñin sute ko ñine mo yiɗi si yelo ñinti ñine mo yelo tiñarigo ñinti mi yalon ko a jurobo ka kuntu sasa yelo ñinti ni woketa naye bondino ñoto o tembola aɓe munekela naya bondi ñoto aɓedi pella wola kan ayiñin suuta ayiñin suuta ninñin wato banta a yalon ko wato bantale ninñin don naata ay tenten ala salolla aye janaba ku ayaji ko aseniyatale ay tenten ala salolla anaala sugolula bari lu naani jaw musu naani jaw wole mu moɓe yalon ko yele tiñaari ko battentendi yele julu kuntubalo a babala aɗum atemman aɗa soto aɗa mayi yele fuloɗo fanan amei bondi ñoto o tembola lonnaɗo ko eko ɓe barala musolu jama bala ka kake menti ko kidaɓe ya fanya men dole ko tilu woro dole ko tilu woro wala tuma ɗo a jama ba ata tambila wala ko kitabu kitaɓe ya fanya men a haɓe contiro kontiro forola wato meƴa lon ko a yelo aɗa ta ka je o wato nyina nyin to itan ñinulle mo kiitiyoluti men no ɓeɗen ndin mawna momi ya lon ko ñin alhaalo o ɓaala alama aɗa e ndimbaɗi misilimolu alama aɗa e baaɗi misilimolu ay be tanka ñinna ɓawo sasala maati amanke aɗa yelati min demta kana musolla musoyatu nam ma yuhadu min alhadith ni nataji ɓe fanan hadith o fin jamal le ɓe min ya lonko yustafadu minhu aɓe o nafaɗo kono kaadi ko ñiyelo min ya lonko sadi o ka fa damuɗo istihada anin hayɗo yiri sola kiitiyolu e fatata ɓaw yil so se balandi kool men na a teɓuke balandi wa ose balandi salola a tete balandi nola salola ñante sa yili so sa tinna yete sunna bari a teta tinna yete sunna e ñanta sunnana abone ñaama lonnaɗo yeñin fo ko haydo se balandi pour ye sale aɗum fana ita julo jola fere ko ga sabandi ñaama ita julo ñin ita jola fere aɓe hadis wala nafakuwol kono baaɗigol ko e moome yalon ko aman ñiyere fuloro ame bondi ñooto ko temmba wala amariɓe murlakatala aɗole to amariɓe murlakata ala dalel nakuwole to tiɗolo men nankamo ñin e, yelo kama jeni ñin sasa aɓena kan anin fana kamin yitandi ko ñi yelo men ka nananten finne meya longo aman seneya a kosotal mawlum naalu fana fahode ila eh, waɗi ɓe tema yele to malu fo ida fo fo fenne men seneya tan me ya fenne meya longo a kosotale yamoɓe je ya ala jappata bari ni yele ɗo min felintinten lonnaari yayi tan ni ko yelele meya longo aman seneya ɓaw natana seneya tan o kirata ta sa sallama ye fan seneyandi ye ku ye yeloñin ku anatari waya ɗo to ye ya yaku anatari waya ɗo to ye ku ke janaba ku ɓawo tembola aɓatarla ko ila aada yeloñin yemin suman o hakoñin a bantan eɓe janaba kula ɓawo nin muso e aada yeloñin je nasene ata wate wate a yanta janaba kuwoñinta ayake idan lonnano ko ñiyeloñin ñiyela tiñaɗoñin yelele me ya lon ko aman a fere aɓoɗen ñama lonnano ko aman wajibiya kam fanan mo ɓe yalonko abo alhaalo min ñaama aman ka kan wajibiti a yi janaba ku salwato o salwat alati na ko ma jaala aleykum fi dini min haraj akoye man da dete in dino diinoto e diinoɓe ɓe soneyarni ba min kan ro wala mun yinti ko a ñantale aka na-na-ta salwati so asawo ñiyelo ñinta ya ku a fambala aye sanjiyota a a aye salonyinta a yaake to kayi tandi a aman ka kan wajibiti ka janaba ta kake من صلوات وصلوات الست هنا إيه، نعم. الحديث الأربعون كتاب تنتا أكو حديث تنان جو عن عائشة رضي الله عنها يا مت عائشة ما ألم ألا الدنيا لاما أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة نا عائشة أم حبيبة anene tartanu demul istihada yiyere kiñaariŋo yin sasa yelo ñiŋ anene ya muta sai se musoo doolu muta wasalla salamata walafia lahunna jami'a ako a ye muta sanji worowu la saba sinina sanji worowu la yiyere kiñaariŋo a kanaka ummu habiba fasalaka rasula sa sallama anatana kila ñininka ala kila ñininka kisanin nemo be yi. A akaye ko an dhalik wala kiitiyo ñinna ñin demul istihada istihada min kana kan ay kila ñinin ka wo kiitiyo ñinna fa amaraha kila sa sallama naatana a yamari an tagtasila ñin kammala ko a seeku an tagtasila ñin kammala ko a seeku فكانت تغتسل لكل صلاة فكانت تغتسل لكل صلاة A a ake jana ake ku na'am ake jana ba ko a se ku salwate salwate nin a a se ku salwate salwate nin a wato sita na nini haditho ika tara ko a kan min ya kiitiyolu wala na fa to wale mu min wala muso mai yalon ku ni ko ñiira yari ma kana kan aɗa ya ko folo folo wa hadita folo yayiten ndi ñaamen waɗirte wato. ko a ñantala ay sali dan hadita fono aya tan de ko a ñanta ay sali ñimmanke fenti min so musoo ɓali salola ñin hadite o fanan kawole itande par ñin hadite o ye kiitiɗo fuɗi kiiti o min mbeɗen ndin musoo ñinna ko ñinna naaɓe salila fo a ñantala aye janaba kuuban salwat o salwat fon ɗum amanke a kan waajibiti pora ye janaba kuu doloyaje ko waajibole maati kaaje ko hadite olu men naata sunan o gayri ha bara lonnaɗu jama ɓaaɗo ɓirin mo fololo fokanabula imam abu hanifa imam malik ahmad anin lonna jamaɗo ɓeyaji e ko ko membe je wona mo ñinti ko amma wajibiya musoñin kan kejanaɓa ku salwati o salwatil ko bari hadise oɗo min no naata kayamarlo ke kaye ku salwati o salwatil eko hani wolman sabati كافو إيه، كاي سلوات وسلوات يكون هني ول من سبتي يكبرنا أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها أتي أترسنو أكي كو سلوات وسلوات كنا عائشة يا أخو نعمين ومو أتنا فهمولتي أتي من صوتو نينكيتي ونينتو bari wo manke yamarti men bota kiilabulu alayhi salatu wassalam ko كو ko yeeku salawatu wa salawat wanta ya wonte min bata bota kilaɓol alayhi salatu wassalam aɗa kila yi amai min na wale mu a a akan ne yeeku aɗum wolle naata filar to ni min men no ni ila filar feŋol min ya lon ko sahayar min eɓe sahayat men naata fi sahihaini anin atano wala yatinna lon naalu ko ko a manke wajibiti amari kan a ku salwatu o salwati ko kuwa min a kake. janaba ko a kake nintin bo min na amari seneyata kabala ada yoro nyin to men mugido so nyin timin kana kan karo kari na seneyata tun bo nyin na A amari nyanta janaba ko min ta ta kira sau sallama a chodi aye a aye iku kafan seneyandi wala uku wala na ye kuwa barka barka ko ni abe salla salwatu salwati ke janaba ku komo na umu habiba fango a tallafa hamro moti radiyallahu anha wa ardaha roman kiyamati min bata kila ba to kammala musomi ya lon ya yare kuntu balo na ta kan sasa a yin anyanta ay sali abola nyama ni salwatu salwatu sita asafan sene yanda asayro nyin ko afambala o kola a ya ayamuta na ay saljiyo muta asala salo ta ayake adun ala salo nyin asahayat na الحديث الحادي والأربعون حديث كنان الانكلنجو عن عائشة رضي الله عنها قالت نا عائشة ما ألا دنيا لاما أي بانك أكو كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض nda aicha radiallahu anha arani hadit o fana en kiitiyolo naati men mbe ɗen ɗin mo soola kiitiyola mo somi yalon ko aɓe aɗayolo ñin aɓe wole kono baawo kollonnaɗo yaafa ñaamen iko e yahuɗol tarta nu walla anata riwayatu yahuɗol tarta nu e itol ini e e niila musoolu niila musoolu ɓe aɗo ñin kono ika e jam fala baake ita e kuke ñoyala ika e mun sakko awe alhaalan tume ya lonko amanke harmadiya alhaalati wala yatinna dolla sarion to hani woti je min ɓe jeeɗoro wona mo ñinti ko kiitiolle naaka mino ɓe denndi haa'iro ñinna naaɓe o alhaalo ñiññama a ñanta ay kolu men no tuje ɓirin sarion la karola anin amanñan ka kolu men no tujee abe kono kono meliya lonko amanyan ayawol tuje walman kaka wajibiti na ya moya hajo hajolu meliya lonko ndammalu kake amanke min musoɓe anaɓe adoto to abo kusifala ɓe tulaje ne fere ate tulaje hani aɓe wolu taalala eke walatinnañi hadith o nata kawol dolletake koye ndimma kayita kona hadamadiya haajo dowlu ɓe ƴe musu soɓe alhaydo laɓala hayloto amanke a kan wajibiti pour ay woluta e tuje bari kiiteɗol fana fan ɓe je isatara ko anin sariya o niyaji ɓe tuma ɗo ɗin mi oyala hakkille ken samata a yayus ati saje ko noole ko wote dayala musoye men ɓe hayloto bari sariya o natala ka wolta ke dande na aicha radiallahu anha ako kuntu agtasilu ana rasulullah sa sallam min ina'in wahidin kilana junubu ntarta nin kila sa sallama mbe kanku keerankiɗo kabo keerankiɗogo to wole mu mbe ka jiyoɓi keerankiɗogo kono mben kuula a yatara o tembola mofulo be janaboɓe na mbe seɗen keerankiɗogo to mben ku kan kabo keerankiɗogo to ka jiyoɓi kanku akani kila sa sallama a yatara o tembola janaboɓe ifulo be na فكان يأمرني فأتزر فيباشرني أترذنم أه ولا na aisha kamin fujan kanin kila sa sallam mai beke ko keran kilin wala a ya tara janabo bela e a kayi tandila ko kunin mo janabo bala o timbola aman ki kasiti na ya bulota ayako ko asbata kila sallallahu alaihi wasallam hadith ko yamin anin al janaba ku nyalu to min ta kitabo nyinto tasanu safanta ayafan sene ndi janabo ni janabo le babala janabo dinkira so dinkira asawo beta ayako asene ne bata ala asabulo ku o kola na bulo ku asina sanjota ayamuto amunto al halu wa tambo nyinna nin ko sota bala law bulu ku fulan yau na ko kola asina bulo bulo je ayi ko idan a ki kasiti ma fula me yalon ko janabo bela men ko futu nyoma fulol ibe se ko ko anata yin hadithu to nyame ibe se ko no kere ko kere kirmo gin kono ayatara ko amela jiyo amano di fere idan wato la ban sabu kammala nin futa jan sarodi ala ya sunan din murtana ko tin kin nan sinatin tai to ban me sa to ala da nan ba barako ke je